Sashi Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 31 da mita 41 da kuma ta yanar gizo kan wato intanet ke nada kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani FM, sarauniya FM, FM Nomad, Dalol FM, Niya FM da kuma Fara'a FM. ina kira da ga duka 'yan ƙasa su fito su yi zaɓe su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da fitina ba ba tare da rigima ba jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfahar ne tare da Halima Jumrau da kuma Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington a gundumar Columbia muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na musamman na tsawon awa daya a wannan Lahadi da ake gudanar da babban zaɓe a jamhuriyar Niger ga Sahabu nan zai faro mana da kanun labaran duniya to kamar yadda kace Ibrahim a Niger tun da safiyar yau jama'ar kasar suka dunguman rumfunan zaɓe domin zaben wakilan majalisar dokokin kasar sannan watakila su yanke hukunci kan makomar shugaban kasar na yanzu Muhammadu Yusufu tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta lashe zaben share fage na farko a yammacin amurka wato jihar nevada shi kuma sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa yau lahadi cewa an cimma kurya-kurya ƙwaryar yarjejeniya da rasha domin tsagaita wuta a yakin basasar da ake gwabzawa a syria to kun ji shugaba muhammadu isuhu yana magana bayan jihar ƙuri'arsa an mai. ina kira da duka 'yan ƙasa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da fitina ba ba tare da rigima ba to kamar yadda halima ta ce shugaba muhammadu yusuf ne a can a wato a kano kuma hadiza garba na zo ne bisa ga kishin ƙasata da nuna mata kwatar kai da yanci da neman ƙasata ta nijar ta haihuwata ta zama wani ta zamu canji masu saurare ku kasance tare da mu za mu waiwayi abokan aikinmu da wakilanmu a ƙasashe daban-daban akan wannan zaɓe yanzu kuwa ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a jamhuriyar Nijar tun da safiyar yau yan ƙasar saka tafi rumfunan zaɓe domin zaɓen sabbin wakilan majalisar dokokin Ƙasar sannan su yanke shawara ko shugaban ƙasar na yanzu muhammadu isu zai samu wa'adi na biyu shugaban ƙasar mai ci yana takara ne da wasu mutane daban-daban har su goma sha hudu masu neman kujerarsa. sa shugaba muhammadu yusuf yana alkawarin zai gama da mayakan sa kai masu ikirarin bin tafarkin islama yanzu a gwamnatin sa tana tsare da ɗaya daga cikin abokanan takararsa hamma amadu kan zargin fasa korin jarirai shugaba muhammadu yusuf ya ga kamfanin dillancin labarai na kasar faransa cewa yana da tabbacin zai ci zaben daga nan hasashen cewa ba ma za a buƙaci zuwa zagaye na biyu ba kasar nijeriya tana daga cikin kasashen duniya mafiya talauci kamar ya kuka ji akwai ƙarin bayani ba labaran duniya tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta lashe zaben share fage a jiha ta farko a amurka jihar nevada da ke yammacin amurkan jiya da take amfani da tsarin yar a karkashin jam'iyyar democrat ita hillary dai ta doke abokin karawarta sanata bani sandan na jihar vermont ta samu kashi 52.7 shi kuma ya samu kashi 47.3 a kokawar da suke yi na zama wadda zai zama shugaban amurka mai zuwa masu fashin baki suka ce nasarar da madam clinton ta samu ya nuna cewa gamayyar masu goyon bayanta suna da karfi saboda haka tilas sanders ya ƙara matsakaimi na samun goyon bayan 'yan democrats baya ga matasa waɗanda kasance gadon bayan masu goya masa baya sannan a jihar carolina ta kudu inda aka fafata sosai a zaben share fage na jam'iyyar republican Donald Trump ya doke abokan takararsa inda hasashe ya nuna cewa ya samu kashi 33.5 cikin ƙuri'u da aka kada yayin da mako ribiya da kuma Ted Cruz suka samu kusan suka yi kusan kunnen doki a zama waɗanda suka zama na biyu inda kowa daga cikin su ya samu kamar kashi 22 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada duk da haka dai Rubio ya ɗan tserewa Cruz da Kires. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yau ladi cewa an cimma ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniya da ƙasar rasha domin tsagaita wuta a yakin basasar da ake gwabzawa a siriya shekaru biyar yanzu ana kai yanzu ya rage ga jakadun amurka da na rashin su shawo kan magoya bayan su a rikicin da ake yi su amince da wannan yarjejeniya moscow tana goyon bayan sojoji masu biyayya ga shugaba bashar al-assad wadda juma yana ja da amurka da yake magana daga jordan sakataren kerry ya ce yana da wasu wato nan da wasu sa'o'i za a tsaye da fada tsakanin sojojin syria da kuma kungiyoyin 'yan tawayen kasar ta syria amma cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar wacce ba ta da cikakken kwarin gwiwa ta dai ce ministan harkokin wajen rashin sage lavrov ya yi magana da ta wayar tarho da sakatare kerry domin su tattauna kan hanyoyin kaiwa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin da ake a babu ɗaya daga cikin manyan jakadun biyu da ya bayyana shirin sharuɗan da aka cimma to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc Firaministan Birtaniya David Cameron ya kira ga magajin garin London Boris Johnson ya goyi bayan Ingila ta ci gaba da zama wakili a kungiyar tarayyar Turai. Yau Ladi Firaministan ya yi wannan kira a hira da ita tashar rediyo da talabijin ta BBC. Magajin gari Johnson wanda yake da farin jini har ma ake masa kallon wadda zai gaji Firaminista Cameron ana sa ran wani lokaci yau ne zai bayyana matsayarsa kan makomar Ingila kungiyar ta tarayyar Turai. wasu kafofin yada labarai a kasar suna hasashen cewa johnson zai jagoranci kamfen na neman ingila ta fice daga cikin wannan kungiya prime minister cameron ya ayyana 23 ga watan yuni a zama ranar da za a yi zaben raba gardama kan ci gaban ƙasar zama wakili a ita wannan kungiyar ta tarayyar turai cameron ya faɗa jiya asabar cewa a wato majalisar ministocinsa sun amince da shawarwarin ci gaba da zama wakili a kungiyar mai kasashe 23 wacce aka yi wa gyaran fuska duk da haka shida daga cikin ministocin suna goyon bayan birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai a uh, australia goyon bayan jama'ar kasar ta tilasta ministan harkokin shige da fice ya kyale iyayen wata yarinya masu neman mafaka su ci gaba da zama a kasar maimakon tilasta musu su koma sansanin tsare waɗanda suke neman mafaka yar shekara ɗaya da haihuwa wacce aka fi sani da sunan asha an kai ta wani asibitin yara ne da ke brisbane daga wani tsibirin ƙasar inda aka kafa wani sansani da na killace masu neman mafaka tana fama da raunuka da kuna da ta samu bisa kuskure amma asibitin da aka yi mata jinya likitoci suka sakin yarinyar suna neman tabbacin cewa inda za ta koma za ta samu cikakken kulawa matsalar da yarinyar take ciki ta sa al'umma ta dandalin sadarwa suka fara kamfen ga hukumomin kasar cewa tilas kyale iyayen yarinyar su ci gaba da zama a cikin kasar maimakon a ta su komawa wannan sansani kan haka ne ministan harkokin shige da fice na kasar ta australia peter dutton ya kyale bori wato ya sake kai bori ya hau daga karshe hukumomi a jihar michigan da ke arewacin amurka suka ce sun tsare wani mutum dangane da mummunar hare-hare da suka kashe akalla mutum shida wasu biyu kuma suka jikkata a daren jiya asabar ne ya kai harbe-harben a wajajen birnin kalamazu yan sanda sun ce sun tsare wani mai shekaru 45 da haihuwa mai suna jason dalton da sanyin safiyar yau lahadi dangane da waɗannan harbe-harbe yan sanda suka ce a baya dai wadda aka kama ba shi da tarihi na aikata miyagu labaran duniyar da kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To, kamar yadda kuka ji, kamar kuma yadda muka faɗi, kamar yadda aka sani yau wannan shirin namu ka kam ɗinsa na tsawon awa guda duka a kan batun zaben da ake gudanarwa ne a jamhuriyar Nijar zaɓe mai matuƙar muhimmanci ko ba haka ba Halima? Sosai haka ne zaben shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dokoki. Dokoki haka yake to da ba za mu faro tukuna. A'a Ibrahim Ka Almasi yana yamai. To bari mu ji bari mu fara da rahoton shi Ibrahim ka almasi garba daga can ya mai kafin mu sake tuntuban su domin yana tare da mu ta wayar tarho a yanzu haka ma bari mu ji rahoton nasa. Kamar yadda aka ji ana ci gaba da kada ƙuri'u a zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali ko da yake an ɗan sami jinkiri a wurare da dama saboda rashin isar kayan aiki da wuri. Da misalin karfe goma na safe ne shugaban jamhuriyar ta Nijar Isuhu Muhammadu ya iso babbar da'irar birnin Yamai inda bayan ya ɗan gaggaisa da jama'a ya kaɗa tasa ƙuri'ar da misalin karfe goma da minti sha biyar. daga nan sai shugaba isuhu muhammadu ya yi wani ɗan takaitaccen jawabi a gaban 'yan jarida ya kuma an sa tambayoyi kamar haka sakon da nake da shi shine ina kira da duka 'yan ƙasa su fito su yi zaɓe su zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da fitina ba ba tare da rigima ba domin ƙasarmu na bukata mulkin demokradiyya da jamhuriya mai ɗaurewa mai shinkiri kowa ya fito ya zaɓi ɗan takara wanda yake gani yana iya hudu ƙasarmu daga cikin halin da yi yana sa ƙasarmu ta ci gaba. Dan kaɗai har yanzu kana ganin ba za a je zagaye na biyu ba? Wannan tambaya zan baka amsa cikin awa kaɗan. Ita ma jakadiyar Amurka a jamhuriyar ta Nijar united S. Redick ta zaga ta ga yadda ake zaben kuma na tambaye ta yadda ta ga al'amura sai ta ce. Well, uh, uh, A yanzu komai na gudana cikin tsari musamman ma a wannan mazaɓar, ko da yake an ɗanyi latti wurin fara kaɗa ƙuri'a na tsawon sa'o'i. to amma na jinjina ma mutanen jamhuriyar Nijar saboda haɓaka tsarin demokaradiyya ta wajen amfani da damar su ta kaɗa ƙuri'a da na ce da ita ga dukkan alamu an ɗan inganta al'umura a wannan mazaɓar saboda an san za ta zo alhalin zaɓe bai gudana a wurare da dama sai ta ce ni inda nake kaɗai zan iya magana a kai ambasadar radik ta kuma ce amurka takan taimaka don a gudanar da zaɓuka cikin nasara ta wajen ɗaukar nauyin harkokin wasu ƙungiyoyin raya demokaradiyya. being so involved in this uh, process this democratic process game da rashin fara kaɗa ƙuri'a da wuri wani wanda ya je kada tasa ƙuri'ar a mazaɓar kwara kano ya bayyana cewa na oma eh, na zabe an fara koko A ah, ba fara ba tukuna. Me yasa ba fara ba? Suna nan ga visite na. Sun gaya muku dalilin da yasa ba fara ba? Ah, ba su gaya mu. Yanzu dai an zuba ido ne a ga hukuncin Allah. Ibrahim Kalmasi Garba, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kowai zaɓe abin da rashin ke sau, kenan. Malam Ibrahim ina ga kahin mu je ga Yusuf Abdullahi tunda muna tare da ka almasi. tare da wani abu ya biyo bayan mu ji mai yawa. Haka ne ah, Ibrahim daga lokacin da ka turo mana da wannan rahoto zuwa yanzu ah, menene za ka mana karin bayani ka abubuwan da suka faru kuma ya za ka bayyana fitowar mutane a rumfunan zaɓe a nan yamai. Eh abubuwan da suka biyo baya kamar yadda Aja Halima ta ce ba su wuce kwanciyar hankali ba da asini a kusan ko'ina ba abin da faru saɓanin yadda mutane ke ganin ba a taɓa zakuwa da zaɓe ba a jamhuriyar Nijar a tarihin ƙasar nan kamar wannan lokacin da abin ya zama kamar wani baƙon abu har ake ta cewa saboda zaɓe ake haka kullum zaka ga mutane na ta mamakin irin matakan da ake ɗauka don wannan zaɓen saboda haka wannan babban al'amari ne na cewa ya zuwa yanzu dai ba abin da ya faru kuma an fito sosai kamar yadda aka zata da can an yi zaton za a fito sosai kuma an fito sosan kuma an ana ci gaba da kada ƙuri'a har yanzu zaka ga mutane na ci gaba da kada ƙuri'unsu cikin kwanciyar hankali kuma ana bin doka ka san karfe nawa ne za a rufe karfe nawa ne za a rufe rumfunan zaben nan wajen shida wajen shida kuma eh, kamar yadda ka sani duk in aka ce doka kaza za ka ga a nan ƙasar saɓanin yadda muke gani a wasu ƙasashen afirka ana bin doka sau da ƙafa saboda haka komai na tafiya kusan dai salin alin ba matsala. yau malam ibrahim ya kaga hitowar mata a wannan zaɓe. an fito sosai mata sun fito sun yi layi mata sun fito da hadda da 'yan mata da mata duk rukuni dai na jinsunan mutane ba wanda bai fito ba don haka nan ba wani rukuni da za a ce ko saboda wani dalili ko na al'ada ko na wani abu bai fito ba kowa da kowa ya fito wannan zaben kuma ya kaɗa ƙuri'arsa kuma ya gamsu da yadda abubuwa ke gudana a dai yadda suka bayyana mana to a ah, mun gode kwarai ah, ibrahim in an jima za mu sake komawa gare ka amma yanzu bari mu oh. sake ah, wato tuntubar yusuf abdullahi ko yusuf abdullahi wanda mm. shi ma kenan ya mai wanda shi ma ya fita ya zaga domin ganin yadda abubuwan nan suke gudana a nan birnin na yamai ga rahoton da ya turo mana To jama'a dai ta fito da yawan gaske a wannan zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki to sai dai a yankunan nishar daban-daban an samu makara kafin buɗe rumfunan na zaɓe a sakamakon makara da aka samu wajen kawo kayakin na zaɓe kamar yadda al'amarin ya kasance a wasu rumfunan zaɓe na birnin yamai da muka ziyarta inda a maimakon a buɗe rumfunan na zaɓe a karfe 8 na safe kamar yadda ka'ida ta ce sai a wajajen karfe goma na safe ne aka so mu gudanar da zaben ga dai abin da wasu daga cikin masu kada ƙuri'a a birnin nan Yamai ke cewa eh ibrahim garba madawa muna fatan wannan zabe Allah sa a yi shi lafiya kuma Allah ya sa jama'a da suka zo zaɓe su koma lafiya wanda Allah ya ba mu haƙuri da shi Allah ya ba mu haƙurin zama da shi eh shi muke fata kuma jama'a su ɗauki haƙuri wanda Allah ya ba a yi hakuri tsakanin dibitanni tsakanin kwansanyi tsakanin shugaban kasa wanda Allah ya ba zaɓen nan mun mun kaddara mun dauki kaddara Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu zaman lafiya cikin Nijar Hajiya Hadiza a da na yi zaɓe na ji daɗi sosai kuma hankalin kowa yana kwance a hankali ka shiga ka yi zaɓe ka huto ba wani tashin hankali fara dai ne ba a yi da wuri-wuri ne ba a fara ba tunda ni tun karhe takwas da rabi na zo sai na ɓace ma da wurin manawa daga baya aka faɗa min nan niki jardin fan du pudiriyar du allah ya sa na zo kuma na iske da ni na da lamba ta ba wani matsala ata mu ne ke da komi na ga niger ba mu da incin mu sosai sosai yadda ya kamata amma mu duka yau mun zo mu duka mu daban mata inda muke zaɓe daban inda maza muka yi jeri ba mu jera tare da maza ba don vraiment komi ya zo daidai ai eh, abdulaziz dan bojo tankari mambar in diaspora etats unis ga muna wurin zaɓe hankali kwance babu ta rigima in ta kai gare ka ta kaɗa ka ta yinka nan niger dama ka san ƙasa ga ba mu da ƙasa sai ita ƙasa duk kowa kuma guda ne mutane na da kowace kowacensu su mun saba da zaɓe ba mu taɓa zaɓe da rigima ba kuma yau gashi dai Allah ya gwada muna kowa ya zo ana nan ana hira wani dan eh, tarayya wani dan lumana wani dan MNC da kowa gudana to yaya masu sa ido ke kallon yadda ake gudanar da wannan zaben abin nan ya mai ga dai abin da ɗaya daga cikinsu mai suna saidu abdullahi ke cewa harawa an samu dan matsala shi abin da yasa sai wajen karfe goma da minti talatin zuwa hamsin da aka hara suke mutane da sahe tun da sahe mutane sun hito eh, suka zo mai mutanen sini ba su zo ba kuma sai wajen never eh, da suka zo wajen never da suka zo kuma eh, mutane laidelege da president in biro da suka shiga suka hara abin nan akwai dan matsaloli da aka dan samu da akwai wasu biletan babu su ko envelope babu ko abin ga abin da yasa sai yanzu wajen karhe karhe goma sha daya eh, ba minti goma da aka hara a cikin wannan jiha amma mutane sun zo da muhimmanci don su yi foto tun da ka gani ina nan tun karhe takwas bai kai ba kuma tun karhe takwas mutane suna zuwa da suna suna suna karu To komi ya haddasa wannan makarar kafin buɗe rumfunan na zaɓe ga dai abinda Maryama Katambe mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe ta biyu ke cewa. Ba a samu makara ba ga mutane wa'annan president na komin eh, biro da gwata da resu ne yake mu ba wajen sai ba ne wannan yake mutanen ne da an ka ba su ne suka samu yan problem da matsala tare da wa'anga responsible din nasu amma wajen sai ni kwana nawa yanzu da an ka sa kaya sun ka amshi kaya kuma sun ka ba mu takarda kaya sun same su daidai. to a yankin doso ma an samu makara kafin bude rumfunan na zaɓe a nan matsalar da aka samu a wasu rumfunan na zaɓe ita ce ta rashin zowar masu sa ido a mazaɓu daban-daban na yankin kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna yankin na doso mai suna malam halidu ya yi mana ƙarin bayani ta wayar tarho. a an buɗe birokin da ɗan ya wuce minti ƙarfe tara da minti goma ne kowa da kowa yana hitowa mata da mazaje duka suna na kowa yana cika Eh, incin shi na ɗan ƙasa yana ta gote. Eh, sai dai a can garin eh, Detan Inyandu da Biro de Bota na hamsin da tara. Inda akwai 'yan masu izo kura ɗari hudu da biyar mun san Biro de Bota ya buɗa a karfe goma daidai. Suka ce mu dalilin habda matsala a sansar da ba samu ba. a wannan biro da vote mun samu yara 'yan shekara goma sha biyu zuwa goma sha uku masu kamfin elector wanda sun ce mu an ba su ne za su ce su wa ƙura'a kuma mun yi tattakin cewa wani na ba su su su ba su samu dama faɗa mu haka nan ba kai kira su suka shekaru. To a yankin Tilibiri ma da ke yammacin jamhuriyar Nijar an samu wannan matsala ta rashin zuwar masu sa ido a rumfunan zaɓe daban-daban kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna yankin na Tilibiri mai suna mai Halidu ya yi muna ƙarin bayani ta wayar tarho. Tun wajen ƙarfe takwas da minti wajen talatin aka gode yanzu mun gani mutane suna nan sun zo irin president din biro da president da secretary suna nan amma an dan kaɗan yan asisar ne ba su yi sauran zuwa da yan representant din abin da delege amma su ma sun zo yanzu abun ya an fara sosai ma muna ga mutane akwai mutane sosai ma cikin biro da vote yi magana cewa an bude rumfunan zaben ne a karfe takwas da rabi eh. maimakon karfe takwas me yasa aka samu makara ta mintuna talatin. kamar matakan tsaro da aka an ɗauki matakan tsaro matakan tsaro wallahi shi dai aka dauka sosai ma yanzu ga munan soja ga suna ta yawo ko ina a dai karfe bakwai na yammacin yau ne za a rufe rumfunan na zaɓe inda daga bisani hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta tattara sakamakon na zaɓe ana dai gudanar da wannan zaɓen ne a cikin kwararan matakan tsaro yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar wala wala Malam Ina na ga kana rausayawa. Eh ai kin san waka ta zabe ce saboda haka kuma yau rana ce ta zabe kwarai da gaske. To sai ina za mu. Ya za mu karkata daga nan Nijar din za mu shiga Najeriya kuma Najeriya ma za mu je har Lagos ne inda anan ma akwai dubban 'yan jamhuriyar Nijar waɗanda suke kada ƙuri'unsu. To a nan Lagos din bayan kada kura kuma jakadan Nijar da ke Najeriya kansa ya yi tattaki har zuwa nan Lagos. Bayan ya gama kada tashi kura a Abuja. A Abuja sai sai Lagos. Bari mu ji rahoton gidan Jibrin daga can Lagos. Your Excellency, uh, me za ka ce game da wannan zabe? To, zabe dai yanzu ya fara. Uh, komai yana ta tafiya daidai. Mun samu dan uh, rashin fahimtuwa. Shi sa ma na taso daga Abuja na zo nan saboda in fahimtar ma mutane kansu saboda ah, an ce da kowa da kowa sai nan guri ɗaya zai zaɓe maimakon can daga aka yi rajista tun daga yamma sai ne an yi an yi biro da vote guda waje hudu ya kamata a yi zaɓe a lagos to mutane rashin fahimta suka ce a ah, dole sai an yi guri guda to ka zan kuma an ci hakkin mutane to da wadanda na zon ce a ah, abin da doka ta sa ta tseda dole a yi aiki da shi to shi na zo ka Allah ya sa ma kuma ka hin zo sun fahimta juna mutane har sun ta can suna can zaɓe kowane lokaci. Eh, to banda nan lagos ya zaɓe ki tafi a sauran sassan najeriya. a sauran sassan najeriya yana ta da saboda haka daga abuja nake head ni zaɓe a abuja na zo nan lagos can kuma yana ta daidai kaduna eh, sokoto kano benin city da patakot eh. kuma yana ta daidai wannan zaɓe shine na farko da jamhuriyar nijar ta yi daga ta yi da 'yan kasanta da ke kasashen waje ya wannan zaɓe gaba ɗaya kuka ji to ina ji ina ji alheri ne saboda ya ba ya ba yan kasashen waje dama su ma su yi zaɓe su hudu hakin su daman kasan lokacin nan shugaban kasa ya alkawali cewa Allah ya sa zai tsara zaɓe zai ba mutanen waje hakin su su ma su yi zaɓe to kasan kuma komi abin da aka fara akwai eh, dan targata kadan to da kadan kadan ina fata eh, zaɓe na gaba duka abin da gani kuskure za a gyara sai jin sai wani shawara za ka ba gwamnatin najeriya kana ga najeriya ma za ta iya wannan zaɓe kenan nan gaba a najeriya ma za ta iya mana ai sun eh, ina ji abin da za a kiyashe dai a yi rajista in ai yi rajista duk wanda kaga yanzu nan eh, misali in ka ba najeriya ka san mutanen niger ana dubu dubu da yawa ne mai amma duka dubu bakwai ne suka samu suka yi rajista to su kada su iya su yi zaɓe to mutane ka san ana cewa za a yi zaɓe waje da ba su tsammani haka zai ta faru amma hakan za a gabatar da ke mutane sun gani yana yiwa da na tabbata cewa na gaba mutane da yawa za su rajista. jakadan kasar jamhuriyar Nijar a Najeriya kenan Mansur Mamman Hajj Daddo kuma Ibrahim na lura mutane da yawa na cewa wannan shine karan harko da aka yi zaɓe a kasashen waje ina gada an daɗe zaben a shekarar 1993 aka fara yin zaɓe a kasashen waje zaben Mamman eh, Usman to dan an daɗe ba a yi bane nake ganin mutane sun mutane suka dauka cewa wannan shine karan farko da ake gudanar da irin sa to bari mu sake karkata mu koma can jamhuriyar Nijar din zuwa birnin maradi Lagos dai za mu yi magana da gida. Eh to Babangida yana kan layi ko? Yana nan sai mu ji me ake eh, ciki a Lagos. To bari mu ji irin ƙarin hasken da aka samu. Babangida kana jin mu? Eh ina jin ku. Yawwa ka kai maganan cewa an samu tangarɗa game da yawan rumfunan da za a jefa ƙuri'an nan ko kuma yawan akwatunan nan an samu an warware wannan batun? eh ko shakka babu an warware wannan a dan rashin fahimta da ya kunno kai a maimakon wuri guda da za a yi wannan zabe wato alaban rago yanzu an mayar da kowa inda ya rijista can ya je ya kada ƙura'an sakamakon da jakada ya yi bayani farko sauraka yanzu cunkoso ma da aka samu a wannan cibiya da ke alaban rago ya ragu matuka da yawa sun yi zaben su har sun koma ah. kenan dai zaben yana gudana yadda ya kamata komai na tafiya daidai a komai na tafiya daidai akwai jami'an tsaro ma da aka turo wanda na farar kaya da na 'yan sanda duk sun taimaka wajen tabbatar da ganin cewa wannan zaɓe ya tafi kamar da aka shirya. Baban gida an ce kamar 'yan Nijar wajen dubu biyu ne za su jefa kuri'unsu a nan a Legas ɗin. Kaga alaman cewa an samu mutane kusan dubu biyu ko dubu biyun ko fiye da haka a nan? a gaskiya an samu mutane a wajen dubu nan kam domin duk wanda ya ga tarin jama'a a wannan cibiya zai tabbatar da wannan yasi da hukumar zaben nijar suka bayar na masu jefa kura a yankin kudancin najeriya wato wannan zaɓe da ake a lagos ba wai jihar lagos ba ne kawai lokacin hmm. jihohin da ke yammacin najeriya ne eh, suka zo suke jefa kudinsu a nan lagos yauwa eh a nan lega ko wanda za su taso daga boyo wasu ogun wasu ikiti wasu ondo wasu oshun duk nan su kada kurkuru To za mu sake karkatowa gare ka baban gida Jibrin zuwa jiwa ma ko kuma shirin mu na dare mun gode kwarai. ka ji barbarci ko <laughs> barbarci ne suke da na dauka cewa zabarmanci ne ake bugawa ke san mutum ba hausa aka faɗa ba sai ka dauka cewa ba hausa aka faɗa ba sosai yanzu za mu je maradi mm. inda duk da wasu yan kurakuran da ba za a rasa ba amma mm. ga a daidai lokacin da sha'ibu mani ya aiko mana wannan rahoto abubuwa suna tahiya daidai bari mu je maradi mu ji abin da ake ciki a lokacin da sha'ibu mani ya aiko rahoton alkaluma daga hukumar zaɓe mai zaman kan reshen jiran maraɗi seni sun ba da cewa mutane miliyan ɗaya da dubu hudu da sha takwas da 'yan kai ke zaɓe a rumfuna dubu hudu da ɗari biyar da arba'in da hudu da sahi ne dai hukumomi a econormal suka fara kaɗa ƙuri'unsu wasu jagorancin gwamnan jiya malam Par-ci, par-là, il y a eu quelques difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. À l'heure où je vous parle, toute la région de Maradi est en train de voter. Shugaban Sini kenan na jiha Maitre Zadda ke bayani yadda zaɓuɓɓukan suka fara da kyau sai dai 'yan kurakure da ba za a rasa ba. tout œuvre humaine a des imperfections. Su ko masu zaɓe ga waɗanda suka kaɗa ƙuri'unsu tare da neman zaɓi na Allah. muna fatan duk wanda Allah ya sa ya samu ya ci gaba sauran jama'a a yi hakuri da hakan hakan Allah ya so ba mu fatan a samu wani tashin hankali zabe da yanzu babu wani cinkoso ba kwaramniya ba wata rigima ina fatan ga wanda Allah zai ba wanda Allah za ba ina fatan alheri gare shi ina fatan ya kawo mana ci gaban ƙasa da kwanciyar hankali ba mu samu wata matsala ba wurin yin zaɓe kuma sai mu ci alhamdulillah na ga abin an fara shi cikin tsari wata na Allah ubangiji ya sa zaɓin ubangiji ne za mu samu kuma adali ne ni mai jin kukan talakawan shi a misalin karfe 8 da minti 22 ne gwamnan jihar Malam Abdul Mamman ya kada kurashi hakan yasa ya yi jawabi ga mutan jihar Maradi kamar haka za a nuna cewa da waɗannan eh, idan mun yi shi cikin wannan hali mai kyau to za ya ƙara ma Nijar daraja za ya ƙara ma waɗanda aka saba daraja kenan a takaice sai in ce zai ƙara ma eh, Nijar gaba da al'ummar Nijar daraja kuma jama'a a kiyaye ana na ana kallon mu yau duniya gaba ɗaya ta san Nijar tana ga zaɓe muna kira da babban murya jama'a hutu a hankali kwanci ban mu son tashi hankali ban mu son fitina muna bi ɗan abin da ke hidda mu cikin talauci to Allah ya hudda mu kuma mu ƙara samu zaman lafiya da kwanci hankali. A agar zama zaɓe na wakana da kyau daidai in ji Mala Ahmed wani zamani a garis ɗin ya ce mutane da rana suka fara hituwa. Amma dai muna sa rai a ganin da muke da mutane suna da alamu a zaɓe suna zuwa. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. To a gaida Sha'ibu Mani muna tare da shi yanzu akan layi Sha'ibu kana jin mu? a hake bana mai na jin sosai to yaya me ke faruwa yanzu a nan garin maraɗi ko ce birnin maraɗi ba gari bane haka yawa ba a jaka jaka maradi ina nan a wata makaranta wadda ake ce ma ekol bagalam wadda ita ce zalibi a nan birnin maraɗi ta yawan wato mazaɓu inda maza